بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na ishiriniya ta alfazazi don insha Allah za mu darasi na ashirin da biyu da uku ne yawa ashirin da biyu ne ina ka shiga za mu yi darasi na ashirin da biyu insha Allah wadda ina rubuta bai kamata a ce ba daidai ba ne hmm. darasi na ashirin da biyu ne kai ne ka ɓata su. za mu tashi a rafna bihi anna abidu mashi'atin asarna bihi lilghibi kulla khati'atin munikna bihi al-arbaha ghayra nasi'atin hatadna bihi aba'a kulli khati'atin wa man qaddama al-mahbuba aykana bihi shi arafna mun gano bihi da sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anna abidu mashi'atin mu bayi ne na mashi'a to bayi ne na ubangiji subhanahu ta'ala shi yake sarrafa mu yadda ya ga dama ah, idan an ce al'abd bawa yana da ma'ana guda biyu akwai al'abd bawa mai ma'anan bawan Allah mai bauta wa ubangiji subhanahu wataala wannan shine musulmi shi ke bauta Allah ta'ala shi kadai ya ce wane bawan Allah ne abdullahi bawan Allah akwai kuma abd mai ma'anan muzallal wanda yake wanda wato yake bin mashi'ar Allah ko yana so ko baya so duk yanda Allah ya ga dama ya yi haka zai yi wannan kuma dukkan mutane bayan Allah ne ta wannan bangaren amma yana sarrafa su yanda ya ga dama sai kai gabar dole kai kai yamma dole kai ka zauna ka tashi ka ji yunwa ka ji kishirwa ka koshi saboda haka ubangiji ta Allah yana sarrafa bayinsa yanda ya ga dama duk abin da kaga kai Allah ta'ala ne ya ga daman ka yi shi shi yasa ka yi shi amma ba mai bautan Allah ba shi ko musulmi bawan Allah ne ko mai bautan ubangiji subhanahu wataala to manzala sallama shi ganar da mu haka to dukkan abin da mutum zai yi to yana yi ne da ganin daman Allah wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba abin da za ka ga daman kai sai idan ubangiji ta'ala ya ga daman ka yi sannan ka yi in ya ga daman kuma baka isa ka kai baka ga dama ba dole ya sarrafa ka yin da dama ka bawan sane shi ya hanci ka asarna bihi lil ghaibi kullu asarna mun ciro kullu khadi'atin dukkan wani abu boyayye lil ghaibi wanda yake fake bihi da sabbin manzo Allah sallallahu wato abubuwa na ɓoye da yawa wanda muka gano su da saurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wanda suka faru a baya wanda manzo sama ba mu labari na gaibu da abin da zai faru a nan gaba da ma kai kanka halin kama bai manzala sama ya gaya maka wasu labarai na halittan ka wanda kai sai baka san su ba da sababin wahayi da ake masa saboda ka abubuwa na koye da yawa muka san su muka ruwaito su daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wajen manzala ta sama ba za mu sani ba za mu san labaran annabawa da suka gabata da farkon halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam abubuwan da suka faru da annabawan da aka aiko da abin da ya faru tsakaninsu da mutanensu har zuwa kan manzala sassama da kuma abin da zai faru nan gaba da tashin alkiyama da hisabi da aljanna da wuta dukkanin wa'annan abubuwan koyayyu ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin su ta hanyar wahayi ko da alqur'ani ko kuma sa dukkanin su daga Allah ne subhanahu wataala da eh, a bisa isarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa manzon sama ba ya san gaibu bane sai dai ana sanar da shi Allah yana sanar da shi gaibun da daman ya sanar da shi shi kuma sai ya wa al'ummarsa alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul ya san gaibu baya bayyana gaibun sa kowa sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanninsa. sa kina akwai gaibun da sanar da manzanninsa? su kuma su sanar da mu akwai kuma gaibun da bai sanar da su ba su ma ba su sani ba Allah ta'ala shi kadai ne ya sani munihna bil arbaha ghayra nasibati munishna an ba mu al'arbaha riba dewa gaira nasi'atin ba tare da jinkiri ba da sabbin manzon Allah sallallahu mun ci riba na rayuwar duniya da lahira da sababin shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita al'arbahu jam'u ribhin in kai ibada ka ji daɗin ta a nan duniya sannan kuma ga ladan da Allah ta'ala ya tanada maka a lahira za ka shiriyan da manza sama ya zo da ita ta gyara mana kwakwalenmu ta gyara mana zukatanmu ta gyara mana jikunanmu da sauransu ba tare da wani wani jinkiri ba kafin zuwan manzala ta sama ta mutane kamar dabbobi suke kamar da ubangiji ta lace ula'ika al an'am bal hum adall kamar dabbobi suke sun kuma dabbobi rashin hankali amma mazala ta sama ya zo ya samar da mu daga wannan jahilcin da wannan rashin hankali ne yake hadadna bihi a kulli khati'atin hadadna mun sarayar da aba'a nauyaye nauyayen kulli khati'atin dukkan zunubai bihi da sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zunubanmu na jahiliya da zunuban shirka da aka yi a ba duk wanda ya shiga musulunci shikenan ya zubar da dukkan wa'annan laifuka ne manzala ta suma kuma shi zo da addinin musulunci ubangiji ta dace wa kulli kullil na kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam in suka bar shirka an gafarta musu ko za su ce amma ala ta'alam ya amru an al-islam yahdi ma kana qablahu da musulunci yana rusa abin da ke kafin na zunubi in ka riga ka musulunta shi kenan bayan ka musulunta ma in kai laifi kuma akwai tuba wanda manzala ta kuma ya zo da ita tawbatu tahdimu ma kana qablaha tuba tana rusa abun da ke kafinta manzara ta sama ce ya kula mana istighfari da yadda ake tuba Sau da haka kenan muna zudda zunubanmu da muka ɗauka, laifuffukanmu da muka yi ga ubangiji su subhanahu wataala da sababin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don shi wanda ba mu san yadda mu yi mutu ba ce wa man qaddama al mahbuba wanda ya gabatar da abun so ina nufin wajen neman bukatansa sai kana bin nuci wato zai yaƙini da nasara to idan buƙata ne ta lahira mutum ubangiji subhanahu wata'ala sai ka gabatar da manzala ta sama ya zama shine jagoranka shi yake tsora ka kan shirya ɗin. ba ka bauta Allah da kuma sai da abun da ya zo da shi ya shir'anta shi ko kana da yaƙinin za ka samu kyakkyawan sakamako a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kuma kana da yaƙini nasara ga wannan abin da ka sa a gaba na ibada da neman lahiranka idan ko yana nufin cewa in kana da wata bukata ta duniya ta addu'a za ka tinkali manzo Allah sama ne ka sa shi a gaba bukatan ka za ta biya to wannan in yana raye ka je ka ce maka addu'a idan ya daga hannu ya roƙi Allah ta'ala sai kai nasara kamar yadda sahabbai diwa sun je sun kai masa bukatun na addu'o'i kuma yayi kuma an amsa in ko bayan ya rasu ne babu abin da za ka kai masa je ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kan kansa ba za ka roƙe shi ba domin ya ce manista za ta ashrak duk wanda ya nemi wani yayi masa wani masifa ba Allah ba yayi wa Allah shirka kuma yace wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah iya ka na abudu, wa na sai? in za ka roƙa ka roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala in za ka nemi taimako ka nemi taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala yace yadahu humal haddani lil ba'th wan nada janubani fil ma'ana anil muzni wal muda فلله ما أردى ولله ما ودى حمى الدين والدنيا بأفض من الهدى ولدن من التقوى وزقف من النسي يداه حنا ينسى صلى الله عليه وسلم هما الحدان سوني كيف أفاق دانيو bilbasi don yaƙi wannan daɗi kyauta hannayensa wato kaifi biyu ne in an zo wurin yaƙi suna aiki suna da jaruntan da za su karya kafure. in an zo wajen kyauta kuma suna mikawa sun za su ma kyauta ne sannan kuma mai yaƙi ne wannan dukkaninsu siffofi ne masu kyau kuma siffofi ne na jarunta a ce ba ka da tsoro kana kana iya yaƙi da abokanin gaba da kuma kana iya kyauta da dukiyanka to maza su ma ya haɗa dukkan wannan a wal waljut. wato sadaukantaka jarunta da kuma ainihin kyauta sa a wajen yaƙi idan tsoro ya tsoro sabai suna zuwa su ɓuya a bayansa zo su fice a bayansa a wajen kyauta ko sun ce ajiwadan nas wa kana ajiwada min minarihin wasu lafi kowa kyauta ba zai iya ma irin kyautansa sallallahu alaihi wasallam yana iya ba da kaf abin da ya mallaka komin yawansa ya zauna bayi da komai daga yana da ya kuma mutum ya iya yi ba manzon Allah sallallahu alaihi da cewa sai na Abubakar ya yi ya yi koyi da manzon sama amma ba ko yaushe ba a lokacin yakin yakin tabu to shi kuma manzon sama da'iman a haka yake in dai abu ya zo to sai ya ba da shi hankalinsa ya kwanta sallallahu alaihi wasallam yake ya nubani hannayen san guda biyu suna meyewa fil ma'ana a wajen ma'ana anil muzni daga girgidi wal muda da kuma wuka kamar ka ce shine tukubi kamar tukubi wato idan shi girgije yana ba da kyauta ne yana zubo da ruwa alheri yake yi to manzon sama ma yana zubar da kyauta ya dinga mikawa kaga ya me girgije kenan maimakon girgije shi ma hannunsa girgije ne sannan maimakon wuka wanda za a yi yaƙi da ita a raunana abokanin gaba to hannunsa ma yana irin wannan wannan aiki din sallallahu alaihi wasallam almuda jam'i ne na mudya da ke kenan shine muda ah, sai ke falillahi ma arda ma arda abun da ya halakar falillahi sanin lamarinsa sai Allah wato mamakin abubuwan da manzara sama ya halakar da hannayensa na abokanin gaba walillahi ma wada ma wada abun da ya bayar na kyauta ko walillahi shi ma sanin al'amarin sa sai Allah irin kyautan da ya tayye ta bayarwa ya ta bayarwa sallallahu alaihi wa sallam wannan sifofi guda biyu cikin makarimul akhlaq suna gaba gaba jarunta wato rashin tsoro da kuma ainihin kyauta idan kana da su to ko a zamanin jahiliya kai wani ne ballantana a zamanin musulunci yace hamaddina ya kiyaye addini kaga da matsoraci ne ina zai iya bawa addini kariya idan marwaci ne ina zai yi wa addini hidima hamaddina ya tsare addini wa duniya da duniya bi hazzin da takubi min alhuda da shirya wato ya tsare addini da da duniyar musulmi da takubi na shirya wajen takubi na zahiri na wurin yaƙi ko shiryan da ya zo da ita duka guda biyu al'abbu shine takobi wal abbu muhannadu laysa yanbu tusibu bihi maqatil man aratta wa kanzul la alayhi risqan khafif al hamli yujadu kunta ilimi saboda haka al'abbu shine takobi to su ma yana da takobi na shirya wanda yake yanke wato wuyayen abokanin abokanin gawa sai ce waladnin da kuma mashi min taqwa na tsoron Allah mashi ah. mashi shi ma ana yaƙi da shi to manzal sama yana da yana da mashi na tsoron Allah wanda zai je yaƙi fi sabilillahi da shi sannan kuma ga tsoron Allah da yake bashi kariya don da ya ji tsoron Allah to Allah zai sa kowane irin abu ya ji jin tsoronsa wa zakhfin wa zakhfin da kuma sulke minan nuski na nasihu wasu sulke shine shine rigan yaki rigan karfe wanda ake sawa saboda in an buge ka da takobi wani abu zai shiga ba to kaga wayannan dukkanin su kariya ne takobi mashi sulke abubuwa ne na yaki to sai siffanta su da abubuwa guda uku kuma maimakon takobi in kana da shiriya to ka kai maganin kafirci kenan ka rike shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon mashi ya zama kana da tsoron Allah kana da babban abin nan makami kuma ya taƙi Allah ya ji Allahu makarajan Allah zai baka mafita a kowane abu sannan maimakon abin nan dir'on shine sulke rigan karfe sai ka samu nasihu ya zama kana da nasihu masu kyau na manzon Allah sallallahu ya wasallam sai ka gama lafiya yake laqad dalla isra'ul ilahi bi 'abdihi wala annahu qad khussa minhu bi wuddihi muhalul shi an yatiba li faqdihi haramun ala qalbi suluwun li bu'dihi wa anna li harrani jawanihi bin nahi yace laqad dalla isra'ul ilahi bi abdihi isra'in al'ilahu al'ilahi ubangiji ta'ala bi abdihi bi da bawansa laqad dalla hakika yayi nuni ala annahu bisa cewa manzon Allah sa sama kar kussa hakika an kibance shi bi wuddihi da soyayya da soyayyansa minhu daga wajen ubangiji subhanahu ta'ala wato isra'in da aka yi da manzara kuma ya nuna akwai wata soyayya keɓancicciya da Allah yake yi wa manzara kuma fiye da sauran annabawa isra'i shi tafiya da aka yi da shi daga sama bai da kasa aka yi sama da shi abin nan afuwan tafiya da aka yi da shi daga baitul maqdis daga ɗakin kaba aka kai shi baitul maqdis yake cewa isra'i miraji kuma daga baitul maqdis aka yi sama da shi to amma in ana son a dunkule su gaba daya sai a ce isra'i kawai kuma isra'i yana haɗe da mi'raji sai an ce isra'i da mi'raji ba to nan duk hadda mi'rajin ake nufi daga bankin maqdis daga takin kaba aka ɗauke shi da buraka wata dabba da babu jin ta duniya aka kai shi bankin maqdis daga nan kuma da aka jure ɗauke shi aka yi saman da shi har aka wuce saman bakwai da shi kaga wannan duka yana nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka tara masa annabawa ya musulmanci a baitul maqdis To al-isra mazidu thulathi ne na sara an ce sara shine yi tafiya da jirgire al kuma an tafiyar da shi da so da a cikin dire ne aka yi isra'ili aka dauke shi aka kai shi baitul maqdis aka yi sama da shi shi yasa ake cewa abun isra'i isra'i sai ce muha wannan kususiya ce ta manzala sama duk annabawa wanda ya samu wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi Musa yayi magana da Allah kama wata maziya ce tasa daraja ne masa. amma da Allah zai magana da shi turu sina ya je wani dutse ne a Egypt a masa a nan wurin ya je Allah ya magana da shi amma maza sama kuma sai Allah ya yi sama da shi ya wuce Baitul Maqdis har aka wuce Sidratul Muntaha inda malaka Jibril ma bai isa gaba ba sannan ubangiji ta ala ya gana da shi wannan saboda darajansa wajen Allah subhanahu wataala ce muhalun zai taɓa yiwa ba Yi aishi ga rayuwa na an ya ɗiba ya daɗi li sabrihi saboda rashin manzo Allah sa sama tunda manzo sama ya bar duniya ban samu na ganshi ba rayuwa ta bara ta yi ba ta daɗi ba muhal shine ma la yutasawwaru fi aqli wujudu abinda a hankalci ba za ka iya suranta shi a kwakwalwan kawai shi ake cewa mustahili abinda bai zai yiwu ba kwata-kwata to shi ya ɗauki tun da dai babu manzo Allah sama sama da son da yake wa manzo Allah sama to bayan da za a yi rayuwarsa ta daɗi zai yi goma ma shi bare suran ta ka ma a ransa saboda son da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana son mutum kana bibin ka kwatsu ba ko ni kuna a zuciyarka kullum Kake cewa alwashi kuna kana jin zafi ba ka da wane ba ka da da wane ba wani abun ba za ka rabu da shi ba zai iya hana ka bacci zai iya hana ka bacci masu neman aure suna sanin wannan Eh, musamman akwai alama za ta kuce maka kana son ta kaman za ka mutu kuma alaman zai wuya a maka ita to wannan kukunan zai ta damun ka kaga son ya zama cuta ya zama ya zama ciwo kuma da ka shiga damuwa kuma a tsiran da aka yi auren tukunna za ka samu kwanciyar kwanciyar hankali haramun ala kalbi ce haramun haramun ne wato abun hanawa ne ala a kan zuciya na sulun sun cewa libudi saboda son sansa sun cewa wato in ji son ya fita a raina saboda wai shi yana yana madina ni kuma ina iji yace yace haramu yace bai zai taba yiwa ba a zuciya na in ji na fidda manzo Allah ta sama a zuciya ta saboda kasancewa na yi nesa da shi shi yana wata kasa ni ina wata kasa yace bai zai yiwa shine ma'anan sulun din kenan sun cewa fitan abu wannan kalma ta haramun dama can akwai ta ma'anan haramun shine mamnu'un abun hanawa Ibn al-Qais yace jalat li tasra'ani fa qultu laha fa qultu laha khsiri inni imru'un sar'i alayki haramu. Eh, ta yi ta zaga don ta kada na nace a ah, ki ta ni haramun ne mutum ya iya kada wato mamnu'un ne zai taɓa zai yi ba an hana yace to wa anna ta ya zai yi li harrani jawanihi ga mai kukunan sasanni bin nadhi ya amfana da yayyafin ruwa zuciyanka ne take kuna don an yayyafa maka ruwa ta yaya zaka ji sauki amma da fatan jikinka ne zazzabi ya dame ka jikinka na kuna yana zafi sai aka zo ana shafa maka ruwan sanyi to zaka ji sauki ita to taya mai kukunan zuciya cikin cikin namansa don an shafa an yayyafa masa ruwa zai ji wani sauki ba zai ji shi saukinsa kawai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaliftu bi hubbi al-hashimi muhammadi wa akkada hubbi fihi an ummi ma'badi hadithun bi darri shati lil masjid bil yadi hala dhikruhu fi qalbi kulli muwahhidin fa kulluhum yumsi mashuqan kama yubhi yace kaliftu bi hubbi al-hashimi na lizimci son bahashimi muhammadi shine annabi muhammad sallallahu alaihi mun san kabilan banu hashim daga cikin qurayshawa ne aka san banu hashim kuma cikin qurayshawan babu kamar banu hashim to kabilan da manzo da sama ya fito ya fito ta cikin ta kenan ina cikin banu hashim to sai ce na lizimci son manzo da sama khalifu daga daga taklif ne wa minhu taklif kai za ka ce kulliftu allizin ta mini a taklif shi ne al'izam. kaga mukallaf wanda aka lizimta masa wani abu to khalifa kuma shi ne ya lizimci abu shi ya ba lizimta masa aka yi ya sa ce khaliftu bi hubbil hashimi muhammad na lizimci son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da hubbi fihi an ummi ma'abadin hadithun shine fa'ilin hadithun tambaitin gaba hadithun wani labari bidar rishati da kukkugan nono na akuya ko tinkiya ko rago abinan ko tinkiya kai bil biliyadi domin shafan hantsan da aka yi da hannu ba aka da hubbi shi ya karfafa ai an ummi ma'abadi wanda aka karɓo daga ummi ma'abad ba ka da hubbi shi ya karfafa so na fi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci maganan ya lizimtawa kansa son manzon Allah sallallahu alaihi yace abinda kuma ya kara karfafa masa son manzon Allah sallallahu alaihi shine wani labari da aka karbo daga ummu ma'bad cewa manzon Allah sallallahu ya taba hantsar akuyan da ba ta da nono kuma nono ya kama bubbugowa suka sha suka kushi to wannan ya karfafa son da nake wa manzon Allah sassan Wani wata mujiza ce ta bayyana a lokacin da suka yi hijira daga makka zuwa madina da shi da sai na abubakar da mai nuna musu hanya da wani suna tafiya sai suka iso haiman ummi kantinta. su kuma laraba dama inda suna inda baki suke shigewa to suna fitowa su dan ba su ruwa su sha in suna da wani abu ma har abinci za a iya dafawa ko nama in ka hango ka cikin tafiya sai ka hango wuta daga nesa to kawai ka tafi wurin za ka samu wani balarabe ne yanka wata dabba yana jiran ina baki ya taimaka musu ba su abinci to ita tana tana mijinta ya tafi kiwo ita kuma tana irin wannan ba da abinci da ruwa da sauransu sai su ma sai ya ratse wurin ta kaga wannan ba roƙa za ka yi ba fa ba magana roƙo haka suke so su dama to dai ratse ga ruwa nan sai su ma sai ce babu nono sai ce babu wallahi zan tafi da dabbobi wurin kiwo sai sai ce ga can wata akuya ina hangowa sai ta wannan akuyan ba ta da komai kuma saboda ma kunjumin ya ce ba ta da lafiya ce yasa ba tafi da ita wurin wurin kiwon ba ta sha wahala ta ji jiki sai manzon sun ce to in dai in kina so ki bani akuyan nan dan tafi nonon ta ce bismillah babu nono hantsa a yankune ba komai manzala ta sama sai ya addu'a ya tofi su ba hansa ko sai nono ya kama bugowa ta ta ba da labarin da kanta ta ce sai aka kuriya aka ba aka aka aka tatsa aka ta tasha. ya ba Abubakar ya ba wannan sai ta ba wa kowa sallallahu alaihi wasallam sannan shi kuma sai ya ya wato laraba suna cewa saqil qaumi akhiruhum shurba wanda yake ba mutane ruwa to shine karshen ƙarshen sha in kana raba abinci to zama kai ne ƙarshen ci na bello yake <laughs> sai da aka zo kana rabawa ka ce za ka fara ci ko ka je ka faka wani abinci a gefe sai ka an gama kai kuma ka je ka ɗauko na ka tada naman ya kare ko wani abu a gaba kai kamata ba to maza su sai ba bawa kowa ya sha sannan shikenan sai sai ya abun nan sai sai shi ya sha sannan sai ta kawo korin kuma aka ciccika mata shikenan sai tafi sai ta gama kallon manzala ta kama ta gama kallon sifofinsa ta da dawo ya ka bashi nono sai ke wannan fa sai ta ce ai akuyan da ka bari nan ne wani mutum wani bawan Allah ya zo ya taba hantsanta ke nono ya ta zuba ya yake shine mai sifan kaza kaza mai hasken fiska mai kaza ce tabbacan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halittansa da na ɗabi'an sama har maganan samatin da ta sifanta idza kallama alahul baha'u wa idza sakata fa alaihi waqa'u in yayi magana sai ka ji wani jini ya mamaye shi sai ka jini ya mamaye shi in yayi shiru kuma sai ka ganshi cikin nitsuwa sai yace to wannan shine annabin da ake cewa ya bayyana wannan shine sifofin sababin wannan yayi imani wannan mu'jiza ce abu ne wanda al'ada da zai faru ba sai ya faru in ba annabi ba waye ya taba ka taba nan hantsa akwai akwai shi kenan sai sai eh, nono ya kama bugowa alhalin ba ta da nono wannan yace wannan kissan ita ta karfafa son da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar wa akada bi hadithun wani hadisi ne karfafa soyayya na bidar rishati wanda ya bayanin an bubbugan hantsan akuya addaru shine bubbugan nono hantsan akuya lil maski saboda shafa da hannu manzala ya shafi hantsan kawai kuma ana shi ya karfafa so na fihi dangane da manzala sa sai kuma an ummi ma'abadi daga ummu ma'abad aka aka ruwaito hadisi ala zikruhu wannan ambaton sa yayi dadi yana yin dadi fi qalbi kulli muwahhidi a zuciyar dukkan mai kaɗai ta Allah duk muminin aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji daɗi a ransa domin daga cikin shaudan imani shine ka ka ji kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mumini bane kafiri ne ko da yana Allah kuwa to kaga duk wanda aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji zuciyarsa ta yi dadi in dai mai kaɗai ta Allah ne fa kulluhum dukkanin su su su muwahhidin din kenan masu kade ta Allah musulmi yumsi fa kulluhum kowannen su yumsi yana yammaci mashuqan yana mai abun begantarwa zuwa ga maza sama wato yana bikin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi sannan wa yudhi ne kama yubhi kamar yadda yake hantsi eh kamar yadda yake wayan gari da hantsi je yana son ya ga manzon sama haka kuma idan yamma tai ma haka zai ji har gari ya waye yana son ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bege ne kana son abu kuma kana son ka ganshi kana son mutum kana son ka ganshi shi kana bibiyar shi ne al ishku فكم من سقام قشف منه طبه فنحن به نبقى به ونحبه ونقتل من أعدائه من, من أعدائه من, يحب من يصبه هباه بأشتات الفضائل ربه وحسبك ما قد جاء في سورة الفتح فكم ديوا من سقام daga cututtuka kashafa wato wanda ya waraka min kashafa minhu wanda maza suna kashafa ibuhu wanda maganinsa ya warkar da wannan ciwon minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da yawa cututtuka maza su ma ya bada maganin su cututtukan kala biyu akwai cututtukan zuci akwai kuma cututtukan jiki duk maza su ma ya bada maganin su ya bada maganin shirka da maganin hasada da maganin kiyayya da yan uwa da maganin munafurci da kafurci duk cututtuka na zuciya ba da maganin su haka nan kuma cututtuka na zahiri ma yana ba da maganin su aka yi littafi guda aka aka aka abin nan ware hadisai da suke magana akan magungunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tibbun nabawi kamar da ibn kan ya wallafa yace fa nahnu bihi mu muna riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar bihi na bi? nab'a bihi muna alfahari da shi wa nuhibbuhu ko muna son sa muna alfahari da shi kuma ko muna son sa wannan har ya sana tina da mursi Allah ji kansa shugaban kasan misra wanda wanda ya rasu da majalisan cikin duniya zuwa na farko bayan yayi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce allazi nuhibbuhu wa nahtarimuhu wa nu'adi man yu'adi wa nahtarimu man yahtarimuhu ya kira sunan manzo suna a majalisan ɗinkin duniya duka kafiran nan suna ji sun sa wannan abun fassara a kunninsu yace wanda muke girmama shi sallallahu sama, muke ganin darajansa ko muke daraja wanda yake girmama shi muke gaba da wanda yake gaba da shi hmm. ka san kafirai nan ba su kare shi ba ne da suka kamar bita da kulli yace wa naqtulu min adaihi man yasubbu wa naqtulu muna kashe man yasubbu duk wanda yake zagin manzala sa sama min adaihi daga abokan gabansa dama duk wanda ya zagi manzo sun hukuncin su hukuncin kisa ne ko da musulmi ne kuma ko ya tuba ba za a karbi tubansa ba zancen da fi inganci in dai musulmi ya zagi manzo Allah sun kuma ko ya tuba sai an kai shi lahira sai duk tuban na sai amfane shi inda biki ne sai fatawan Imam Malik kuma shi ku isami miya rinjar da ita a cikin abin nan asiful asarimul maslul ala shati rasul ne kafi da yace takobi zararre akan dukkan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi sunan littafin kenan sadaka zindiki ne in kuma kafuri ne sai a duba ya zagi maza sama ya zage shi da abun da kafurta da shi ne ko wani abu daban idan da abun da kafurta da shi ne za a kyale shi shine kamar ya ce maza su ma karya yake to dama ya karita shi ne shi yasa bai imani da shi amma ya aibanta shi da wani abu ya zage shi da wani abu daban ba wannan ba wanda ba zan iya buga misali ba to wannan kuma za a kama shi a kashe shi hukuncin sa hukuncin kisa ne sai dai in ya musulunta in shi kafir ya musulunta kuma sai a kyale shi ya in manzala ne yanzu ya dawo masa yin manzala amma musulmi ta za ka musulmi da zai iya zagin manzala sama ya za ka ta gane imaninsa ai zindiki ne wannan munafuki ne sai dai a kai shi lahira in ma tuban na gaske ne je amfani shi a can kuma za a kyale shi yace habahu bi ashtati fada'il rabbuhu habahu rabbuhu ubangijinsa ya bashi bi ashtatil fadaili da kala-kalan darajoji nau'i-nau'i na darajoji daban-daban ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi ya bashi ya bashi abin nan eh, isra'i ya bashi mi'raji shine shugaban annaba shine tuta, Lewa hamd ranar abin nan ranar alkiyama ta yi. duk wani annabi yana karkashinsa. Shi shine mai farkon wanda zai shine wanda zai ceci al'umma da faji alkiyama shine farko wanda zai shiga aljanna darajoji daban-daban wanda babu mai irin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam habahu ma'anan sa aqahu shine ya abu nan ya bashi wa hasbuka ya ishe kama qajja abun da zo fi suratul fatih cikin suratul fatih da Allah ta dace inna fatahna laka fathan mubina idan ghafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka surak'allahu nasran aziza Allah ta'ala ya ce mun maka buɗi buɗi mabayyani fata maka lokacin an je sulhul hudaybiya aka hana su shiga maka sai Allah maka albishi za ka baka shiga maka aka zo aka yi fata maka ya kwace garin garin ya zama ya zama nasa sai wanne ya zama fata buɗi ne mai girma har ya zo ya mallaki duniyan lokacin kuma Allah ta'ala ya ce ya gafarta masa zunubansa wanda ya baya da ma wanda zai nan gaba in zai yi sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya cika masa ni'imansa kuma ya shirye shi ta farki madaidaici sannan ya taimake shi taimako mai girma taimako mai izza wanda ba ba wani mutum isa ce nasara a kansa ko galba a kansa sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai da ya ci nasara akan kowa tabbatar da addininsa to abin da ya zo a wannan suran ya ishe ka na bayyana darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shafana fanajjana min al-hulki ibbuhu فبالحق ما نشتاقه ونحبه أليس الذي إذ حط بالغفر ذنبه حظاه بأشتات الفضائل ربه وحسب كما قد جاء في سورة الفتح شفانا إبه ما كان ينسى أوركم Magani maza su magani na bata magani na cututtuka fanajjana sai tsiratar da mu hulki da halaka ai ba don maza su ma da da mutane sun halaka kan manna Allahu alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم wal عليهم آياته in ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل da ضلال مبين maza su ma بما ذا سمعني daga wannan batan gaba قبعها Rashin ya tsiratar da mu da magungunan da yake barwa na cututtukan zuci da kuma wato ainihin ta na zahiri wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa ƙaza minha yake fa bil da gaskiya ne ma na shtaquhu muke bigensa ma inan suka ce za'ida ne fa bil haqqi na shtaquhu ka muna bigensa da gaskiya ne Allah ya sanar wani hibbuhu kuma muna son sa da gaskiya so na gaskiya ba ne son yan bidiya ba su ba a baki suna son sa amma suna take sa da sa kuma suna ɗaukar shiryan wani amma a baki kuma za su nuna suna son sa alaysa allazi idha hadda min gufri zambuhu alaysa allazi maza kuma ba shine wanda idha hadda zambuhu zunubi sai zubi bil gufri da gafarawa Allah ta ce liya gafara laka Allah ma taqaddama Allah ya riga gafarta masa tun a duniya haka da yake qiyamul laili kafuwansa na kumbura na fashewa aisha take zaka tsora wa kanka wannan alhalin an gafarta maka cewa yi afala akunu abdan shakuran ko uhibbu afala uhibbu an akuna abdan shakuran wani ruwa ina so yanzu ba mai godiyan Allah godiya ne yake ubangiji subhanahu wataala habahu bi ashtatil fadail rabbu rabbuhu ubangijin sa habahu ya bashi bi ashtatil fadaili da nau'uka na wato ainihin baiwa haba shine habballahu nabiyya mazid ala fadlin wa kana bi rahim ashta jam'u abunan ashta jam'u ne ashta wato abuwa masu wanda suke nau'i kala kala daban daban yace wa ya ishe kama ka ja fi suratul fatih abin da yazo a cikin suratul fatih shine wanda muka karanta dazun inna fatahna laka fatham mubin yace la in ghaba anna innahu ghairu shine na'am shine wanda la in ghaba anna innahu ghayru ghaibi wa maskanuhu bayna al-hasha wa at-tara'ibi fa ya laitana qad naqtida fi an-nawa'ibi hafafna bi dhaka al min kulli janibi linarwa bi mar'ahu min az-zama'i barhi yace la in ghaba anna idan ma ya sake mana yanzu ba ma ganinsa saboda ya rasu fa innahu ghairu ghaibi shi fa ba a fake yake a zukatan mu ba ina nan a cikin zuciyar mu sallallahu alaihi wasallam wa maskanuhu wurin zaman sa bainal hasha tsakanin kayan ciki ne wat tara'ibi da karar karma to shine wannan kashi na nan din nan ina a kirji kenan yana nan a wannan a zuciya shine fassaran innahu ghairu ghaibi ina nan tsakanin kayan ciki da wayannan kasusuwa na na kirji shine karar karmar kirji wato yana nan tsakanin musu yana yana nan a kirji kenan a cikin zukatanmu ya laitana ina ma qabla nawa nawa'ibi kafin masifu su fauce mu wato kafin mutuwansa kenan ina ma a ce hafafna bi zakal kabri mun kewaye wannan kabarin min kulli janibi daga kowane bangare wato yana begin ya je ya kewaye kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana nufin ziyara kawai wannan babu laifi amma aje a kewaya shi kamar yadda ake tawafi wannan kan ba a yi musulunci ya hana ɗakin kaɓa kawai ake kewayawa don ibada yake linarwa don mu koshi jimar ahu da maganansa fiskansa kenan mina zama ilbarhi daga kishirwa bai tunani wato kishirwan bege kenan go san shi mu koshi saboda kishirwa mai tsanani wannan isti'ara ne wato mu masa gani sosai mu more ne ma'anansa aqamna wa naru shauqi tufi talahuba wa rumna ilayhi as-sayra wal hukmu qad aba ولو ba? وجدنا نحوه بعد مذهبا قصصنا إليه لعيسى شرقا ومقربا سراء إلى أن ندرك اللمح باللمح لمع باللمح sai akamna mun zauna ne ma'anan akamna in ce kumna kuma mun tashi kenan fasamna mun zauna irin zaman gari ba zama da ba. wa naru shauki amma wuta na bege na son ganin manzala ta sama tuski, tana boruwa tana kukuna talahuba don boruwa wato tana ta ci wutan wutan bege yana kona mu a cikin zukatanmu amma dai muna nan muna zaune don ba mu da ikon ikon tafiya ba mu da ikon mu je mu ziyarce shi Tafki shi ne tana tana tashtari tana tana furuwa tana tana belu talahuba domin buruwa din wa rumna ilaihi sayra mun yi nufin asaira tafiya ilaihi zuwa gare shi wal hukum qaddara kad abaya yaki haka eh mun muna son mu tafi a zuciyar muna so amma kaddara kuma ya hana mu tafi Allah bai kaddara mana mu je mu mu ziyarce shi ba an ce bai taba zuwa Madina ma inda yana sai bon da yana al-hukmu ana ana nufin kaddara hukuncin Allah kenan walau qad wajanna nahwahu ba'du marhaba walau qad wajanna da za mu samu mazhaban matafiya nahwahu jihar manzala sa sama bangaren da yake can wajen Madina ba'du daga baya za ka ce ba'da ba kula da wannan ba'du daga baya lillahi al min qablu wa min ba'du ba'du daga baya to hasabna ilayhi Isa da sai mu zaburar da tararen raƙuma mu sa su su yi sauri zuwa ga manzala ta kuma sharkan muna masu yin gabas wa magriba ko muna masu yin yamma wanda yake yamma ya gabar wanda yake gabar kuma ya yamma ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sira'an muna masu gaggawa ila an nudrika lam'a har mu je mu riski haske bil lamhi da harara wato shine gani ɗan kaɗan kana wato har mu je mu ga manzon Allah sallallahu alaihi ko mu ziyarci kabarin sa yace hasasna yatlubuhu hasisan kenan shine shine shine gaggawa al-isu sune fararen raƙuma al-is al-isu fararen raƙuma yace wa baldati laysa biha anisu illa li'afira wa illa al-isu jewa gari babu masu tsirkewa sai ne da fararen rakuma kawai a je a ne kwakwane jami'in bauna risu kuma fararen rakuma ce da za mu samu dama a ce mu samu daman zuwa sai mu ɗauki fararen rakuma mu yi ta gudu muna sauri har mu je mu ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace halaftu bi zil arshi allazi fawqahu istawa law ista'tu lakhtartu ad-dunuwa 'ala an-nawa من الصادق المصدوق مرشد من نوى حنيني إلى لقياه متدم الجوى ودمي على مطواه متصل الصحي إتي حلفت نارا بالعرش لما أبوتين العرش الذي استوى wanda ya daidaita farkahu a samansa wata na rantsa da ubangiji ta ala da yake saman al'arshinsa lawistatu da na samu dama laktartu dunuwa da sai in zaɓi kusanci da manzala sa sama alan nawa kan nisanta da ba zan zaɓi nisanta da da sai zama gidana ina madina da ina da iko zai zama ina wata nisan duniya ba yace da sai zaɓi kusanci minas sadiki daga mai gaskiya almasduki wanda ake bawa labari na gaskiya hmm, mun sha gyara wannan fassara ko as-sadiqu al-mazduq zo a hadisi as-sadiqu mai gaskiya al wanda ake bawa labari na gaskiya karkace wanda ake gaskantawa idan haka yana sai a ce al-musaddaqu eh, kuma yabon ya fi fita an ce al wato duk labaran da aka bashi wahayi ne ba ƙarya a ciki sa in ya baka kawai ka karba amma an kace abun gaskantawa ai wasu sun karyata shi amma ba labaran da ake bashi na wahayi wanda zai zama ba haka bane gaskiya murshidi murshidi man gawa kuma shine mai shiryar da man gawa wanda ya bata wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim saboda ka da sai zabi kusanci ga manzo Allah sa sama mai gaskiya abun ba labari na gaskiya mai shiryar da wanda ya bata yace hanini bege na, shine hanin ahinnu ina bege hanini bege na ila luqyahu zuwa ga haduwa da manzo Allah sa sama muhtadimul jawa mai kukunan sasanni ne wato yana jin kunan abun a cikin ransa bikin da yake don ya haɗu da manzala ta sama wa jama'i hawaye na kuma muttasilu sahi mai saduwan zuba ne alama sawahu a mazauninsa wato ya zubo ya sake zubowa kullum wato yana kuka zuciyarsa na kukuna don bai samu ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace huwal birru ah, huwal barru ko huwal barru la yakhfa wuduhu tariqihi wal haqqu man adahu ghussa biriqihi والصدق لا من جال غير فريقه حفيل ثنائي قاسر عن حقوقه وللبحر قعر ليس يدرك بالسفح yace huwa albarru manzo Allah sama shi ne kyautatawa an ce albarru ne ko bahru ne kam albarru ko shi ne mai kyautatawa Eh, mai kyautatawa eh, wato baharu ma zai iya shiga a nan ko domin bahar kogi yana kyauta shi ma mai kyauta huwal baru shine mai kyautatawa la yakhfa wuduhu dariqihi bayyanan tafarkin sa la yakhfa la yaquya wato tafarkin su sama a bayyane yake tarattukum ala al mahajjati al bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa ya bar a kan wato hanya wanda take fara daren kamar kaman yininta ba mai karkata ya bata sai halaki ke manzan su ma tafarkinsa a bayyane ke a ra'ayu laylun wal hadithu naharu wal haqu manzan su ma shine gaskiya man adahu duk wanda yake gaba da shi gussu sai a makure shi biriki da yawunsa wato duk wanda yake gaba da manzan su ma ya halaka in wani bai kashe shi ba ma da takobi kuma makure shi yawunsa ma zai makure shi ya mutu da kansa zai halaka shi ma nan kusa birikihi za a makure shi a shake shi birikihi da yawunsa kuwa sidku shine gaskiya sallallahu alaihi wasallam la manja babu matsira wato matsira ta inda za a tsira li ghairi fariqihi inda ba sa ba babu matsira li ghairi fariqihi ga wa'inda ba jama'ansa ba saboda haka babu yadda za a ka samu tsira sai in kai kana cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda hadisi yace ba wanda zai ji labari na ci wannan al'umma ko yana da wani addinin kuma bai yi imani ne ba ya shiga wutar jahannama inna dina 'inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan lan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin saboda haka in baka ji manzo Allah kuma ba ba za ka samu tsira ba wato babu tsira lin ghairi fariqihi ga wasu jama'an wanda ba nasa a cikin al'umma sama ahlus sunna sune wanda ba rasu su shiga wuta ba da sauran al'ummatan kungiyoyi kungiyoyi jama'a da yawa da suka canja aqida da sunnar maza su sai sun shiga wutar jahannama kafin su shiga aljanna ko da suna da imani sai mu ya canja aqida kuma gaba ɗaya canja tauhidi to wannan kuma kuma cikin cikin kafirai shi aljanna ma ba zai shiga ba kamar yadda ya zo a hadisi yake hafilu sana'i taron yabona wato hafilu kamar hafla taro wato yawan yabona kasirun mai takaita ne an hukunci daga haƙoƙin manzala ta wato duk da yabon da nake mai yawan nan amma har yanzu yabon ya takaita bai ba wa manzala sama hakikanin haƙƙinsa na yabo ba walil bahri qarun yace walil bahri qarun kogi yana da ƙarun zurfi laysa yudraku bis sahi wanda ba a riskansa da iyo ko ka ko ka ko ka shiga ka nitse baka isa ka iso kan zurfin kogi ba eh, sai dai kwarin garin ku kenan gon amma kogi ne ma'anan kogi ka nitse har ka je can karkashin kai ba a riskan sa wani gurin su tekun nan da sauransu abin da yake sai ya ce shine yabon da sama kogi ne baka isa ka kure shi ba sai dai kai iya abin da zaka yi saboda sifofinsa suna da yawa sifofinsa ne boka ce zaka kige su shine kaza shine kaza ba zaka iya ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda in ka je wanka kogi sama sama kake ciwo ba za ka iya shiga can karkashin kasa ba ka kure ce ilallahi ashku harra nari jawanihi li faqdi nabiyyin qa'imin bil masalihi karimil masa'i bazilin nil nasa'ihi habastu alaihi ra'sa mali mada'ihi li ilmi bi ad'afil masubati fi rifi ilallahi ashku zuwa ga Allah ne nake kai kukan harra nari jawanihi wato kokonan wutan begena zuwa ga manzo sallallahu alaihi zuwa ga Allah ne ke kai kuka inda wani ne da ya yi laifi ilallahi zuwa ga Allah ne ashku nake kai kukan harra nari ne, wato kukunan wutan sasanni na wato kukunan da yake ji a jikinsa a kirjinsa na son manzala sa sama yana kai kukan wannan zuwa ga Allah Allah ya share masa hawayensa li faqdi nabiyin saboda rashin annabi qa'imin wanda ya tsaya bil masalihi da maslahohin musulmi al masalih dan maslaha shine manfa'a amfani to da aka duk abun maza su ma ya zo da shi alkhairi ne ma min khairin illa dalla ummatahu alayhi wa ma min sharrin illa hazzara ummatahu min doni alkhairi ya nuna musu doni sharri ya tsoratar da su kaga ya tsaya da maslahohin al'ummata kuma har sai ya ga sun shiga aljanna ko alkiyama aka ta sai dinga cewa ummati ummati al'ummata al'ummata har sai ya shigar da su yayi ta ceto sai ya shigar da su aljanna gaba daya sallallahu alaihi wasallam haka ake son shugaba ya zama ka ka tsaya gaske sai ka ga ka ceto al'ummanka daga cikin wahala ko cikin halaka sai dai abin da ya fi karfin ka karimin masa'i mai darajan ayyuka ne sallallahu alaihi wasallam wato mai ɗaukakan ayyuka ne al-masa'i shine jam'u mas'an shine aiki ayyukansa manya-manya ne bazilin mai bayarwa lelin sa’ihi da nasihu wato mai ba da nasiha ne nasiha in an ce nasiha ba wa'azi kawai ba duk wani abu da zai amfane ka in aka maka shi to an maka nasiha abin da in na baka kuɗi kyauta na maka nasiha in na baka sadaka na maka nasiha idan na baka shawara na maka nasiha in na maka wa'azi na maka nasiha na baka kuɗi na maka nasiha na taimake ka na tsora maka wani kayan kagan ka na maka nasiha na rage maka hanyar na maka nasiha nasiha duk wani abu mai amfani shi ya zo a hadisi addinu an nasiha addini nasiha ne suka ce nasiha na ne abin nan abin nan iradatu jumlatil alkhairi iyazatan li hadhihi al nufin jumla na alkhairi yasa aka ce nasiha ne ga Allah kaga ba ba wa'azi zaka yi Allah kai imani da shi da kaɗai tashi wajen ibada ta bauta masa ta gaskanta shi shine nasihan kenan nasiha ne ga maza sama kai imani da shi ka masa da'a ka bi sunnansa nasiha ne ga alqur'ani kai imani da qur'ani kai biyayya da alqur'ani nasiha ne ga shugabannin musulmi ka musu da'a in sun kauce hanya ka da da su daidai in zaka iya nasiha ce ga dukkan sauran musulmi ka amfanar da su ka musu nasiha ka musu ka ba su masu abin nan da musu umarni da kike ake ka hana su daga munanan ayyuka so da haka kalmar nasiha ba tana nufin wa'azi kawai ba kuma za su ma mai ba da nasihu ne wato mai amfanin al'umma ne Ya ce habastu alaihi ra'asa mali habastu na kare ra'asa mali mada'ihi jarin yabo na alaihi ga manzo Allah sallallahu wato duk uwar uwar kudin na jarin na gaba ɗaya na yabo to ni na tsare shi ne kawai iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi ba an ce ra'asu malin shi ne jari arribu kuma shine me shine riba to da aka yace habbastu na tsare ra'asan mali mada'i wato jarin yabona alaihi ga manzara sama shi kaɗai zan dinga yabo idan ya zai ga mana a can gaba abin nan don da yake yabon wani manzara sama wasa yake yi hmm. yake madihu siwal muktari bil aqali abasu wanda yake yabon wani ba manzara sama yana wasa da hankali ne kawai yana wasa da hankalin sa ne yake li ilmi saboda sani na bi ab'asil masubati da ninkin ninkin lada da za a bayar firif a wajen riba kaga nan ma akwai tiara ko kaga rasu mali yabon shi ne jarin ladan da za a shi kuma sai ce shi ne riba ya kwatanta yabon nasa da kasuwanci kenan kamar dan kasuwa ne ga jarinsa kuma da riban da yake kana da in yana yabon jari ne ladan da yake samu shi ne riba بنجم الهوى في المصطفى صح مولدي فما زلت فيه ذا هوى متجدد فيا من له قلب لأوصافه صدي خذوا في امتداه الهاشمي محمد عجائب لا تنفق تنمي وترسخ yace binajmil hawa da tauraro ne na sofin Mustapha dangane da abun zaɓi shine manzala sasma sahha maulidi haihuwa na ma ya inganta wato ba don son da yake da sama ba da ba amfanin haihuwa na ma ba amfanin zuwa na duniya kuma zilku ban gushe ba za hawan ma'abocin so ne mutum wanda yake sabantuwa fihi dangane da maza manzala sama kullum son sabantuwa wato son kullum kamar sabo yake baya baya tsufa ba irin son masu neman aure ba kafin ta zo kana son ta tana amarya da dan kwan shikenan sai dai ta dinga hakuri da kai kawai kai ma kai hakuri da ita fa ya mallahu qalbun ya wanda yake da zuciya sali mai jin kishruwa li awsafihi sifofin manzala sallallahu wato ya wanda yake son ya ji sifofin manzala sallallahu kamar yadda mai kishruwa yake son ya sha ruwa to ku zu ku rike imtidahil hashimi wajen yabon bahashi mai muhammadi annabi muhammad sassama a ja'id abubuwan mamaki wato zai ga maka abubuwan mamaki na yabon manzala sassama na siffofinsa ya ce latan fakku abubuwan mamaki ba sa gushewa tanmi suna karuwa ne wa tarsaku kuma suna tabbata ko za ka zai dinga ga maka abubuwa na mamaki na siffofin manzala sassama wanda ba za su gushe ba ƙaruwa suke kuma suna tabbata a zuciyanka idan ka ci hankalin kai kama kuma a ƙara maka gobe jibi ma a ƙara maka sallallahu alaihi wasallam nan ma kaga ya siffanta wanda yake son ya san siffofin manzara sama da mai jin kishirwa yanzu in kana jin kishirwa sosai kana buƙatar ruwa ka ga yadda kake jirgin ruwan ko da yake a irin wannan zamanin fa ba za a gane irin wannan kwatancin sairin lokacin da ake tafiya cikin jeji babu ruwa da buljeji ba jeji can za a je a samu ruwan sairin wannan ne mutum zai abu na amma cikin gari kana rayuwa cikin gari a mota ma a tsaya in sai ruwa in sha na ai cewa yanzu ba a san ma kishirwa ba yi wai sai wanda ya azumi <laughs> to azumin ma ana zafin rana kenan amma irin azumi mai sauki da muke yanzu kaga shi ma ba wani tashin hankali da kake da shi na kishirwa amma shekarun baya da aka yi irin rana shekara talatin da suka shige nan aka yi azumi ne wahala ko bai kai talatin ba ne wanda aka yi ta suman nan ana to irin wannan kaga mutum ya san kishirwa ya san kishirwa a ce kana Allah Allah abin nan magariba ta yi nan ma sai ka fara da ruwan dumi in ba ka ba zai murke maka ciki ruwan sanyi to irin wannan a ce kaga tsananin bukata kenan to ya zama kana son sanin za su ma kamar yanda suna tsananin bukatar kasansu kamar yadda mai jin kishirwa ke tsananin bukatan ruwa kuma mai jin yunwa sosai ke tsananin bukatan bukatan abinci ya fi ya yi amfani da kishirwa saboda kishirwa shi aka fi shi ya fi wahalarwa mai kishirwa shi ya fi bukatar ruwa fi da mai yunwa yake bukatan abinci saboda lokacin da za ka ɗauka kana jin yunwa ba ka halaka ba idan kishirwa ne za ka halaka saboda ruwa fi amfani fiye da abinci a jikin mutum ko abu jikin mutum ya fi bukatan ruwa fiye da abinci na gani a nan damu tsaya wa sallallahu wa sallama baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa mai tambaya ya kuma salam abdun bi abdun shine nace abdun ne manan abidun bi bauta mai bautan Allah kaga yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi kaga wannan ana faɗan sifofin mutanen kirki ne bayin Allah kenan sai ana iya cewa abdullahi ana nufin mai me me bauta amma abdun kuma yana zuwa da ma'anan muzallal wanda Allah ta'ala yake sarrafa shi yadda ga dama kamar yadda in kana da bawa in ka ce je gona dole je ce maka gini dole kawo maka ruwa bai isa ki ba to haka nan kuma Allah yana sarrafa bayinsa da mashi'a wannan musulmi da wanda ba musulmi ba ko yana da'a dau'an aukar han da haka dai zama Allah ta'ala ne yake sarrafa shi shi ne ma'anan abdul muzallal wannan kuma kowane musaka gani sai ka ga mutum yana garin su ya koma wani gari sai koma wani can gari yana wannan sana'a ya kore ko duk Allah ne yake sarrafa shi wannan yayi wannan abun yayi wannan wani abun kawai sai dai ga yayi shi ne kawai da haka wannan yana karkashin forewan Allah to Allah yana yana yin yadda ya ga dama da shi na'am ka fahimta alhasha kayan ciki hmm. ana jam'insa da hashaya hashaya ba za a ka annabi ha haya'an walai sa ta zuru illa fi zalami ba zaltula hal matsari fawal hashaya fa'afar hawa matar fi zami ka anna sofa ya tudu hafa ta jiri madami'u ha bi arba'atin su jami abin ta dahari indi kullu bintin wa kaifu wasalti anti min al waye mai come eh. down? Hmm. ma'an ya ce ko? eh bambanci nuska ne fa hannu mu ma'an gaba ɗayan mu na shaƙo muna son sa wa ko muna muna begen sa muna son sa amma ana mu nuska ne ne wana nanu me eh ba ka bane namu ونحن اوريجينال ba original din ba <laughs> na'am bihi ba eh ah, ba shi bane wana nashtaqu wa nuhibbu ne ma fa da bitu tukan karshe ne farko farko موفق فنحن mm. eh, bihi ne a تو to به bihi nab'a bihi wa ne mu wa bihi mu muna riko da shi nab'a muna da shi amma zai iya ɗaukan wancan nima wa nahnu ma'an nashaquhu wa nuhibbu mu gaba ɗaya mu muna begen sa muna son ci gaba hmm? alaisa lalazi mai hanya kuwa ba ne daga wurin alaisa lalazi mai hudda ba hudda shi ne an sare ya sare kenan alaysa iya hatta ne ba hudda ba kai hudda ne aka samu ga eh hudda hatta ko hudda a wasalin nake nema ba harufan ma mu hadda ne a namu haini to duk ne yi hudda an tsariyar hatta kuma ya tsariya da kansa duk nan ɗaya ne hudda ya an sarye da shi hadda kuma ya sarye da kansa hadda sakata eh hadda ne mu ni a namu wannan da ishirin ta asalin ta gargajiya na'am <laughs> eh kuma nan din so ya da su yi dole ne tunda kana kana nesa ka ai ba lalle ka samu komai da komai ba ko ne bambancin wanda ya zo da wanda bai zo ba wai ba sa jin tambaya suna jin amsa dole sai musu bata ɗari bisa ɗari ne eh <laughs> mu je wa alaikum salam dan hmm. ah, masar ne aka ce masar egypt hmm. a ah, ta wannan ba sani ba hmm. ma dai zamani ba baya ne na'am alaikum salam eh to addinin nasiha ka kai na yi bayanin sa daga a dunkule na faɗa muka ce ne addinin nasiha ne muka ce abin da siya nasiha shine nufin alkhairi ko amfanarwa ka gane shi za ka ce annasiyatu lillah ma'anansa imani da Allah kai wa Allah adalci kenan kai imani da shi ka ba shi haƙƙinsa haƙƙun la'alal ibadi an abu abuduhu wala shirku bihi ne ma'anan kai masa nasiha kai masa nasiha ka ka kai bashi haƙƙin sa imani da shi yi masa da'a da sauransu kaga nan nasiha ga maza su kai imani da shi ka masa da'a ka gaskanta shi cikin abun da ya ba kar ka bauta Allah sai da abun da ya ba muka ce imani da alqur'ani shi ai nasiha ga alqur'ani ka imani da shi shine ka masa nasiha kai ka kai aiki da shi kuma haka ne in ka zo shugabanni su ma nasiha gare su shine ka taimake su kai musu da'a in sun kauce hanya in kana da iko ka ba da su akan hanya su kuma sauran al'umma su ma haka ka tallafa musu ka kyautata musu ba su haƙƙin su kai musu wa'azi hmm. sai me mutane yana cewa da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku kanu ala atka qalbi rajulin minkum ma za da zalika fi umri da wangiji ta'ala ne yake faɗa disu, ku sai ce da dukkanin ku za ku za zuciyan ku za ta zama kamar zuciyan wanda ya fi kowa tsoron Allah wannan bai zai ƙara komi a mulki na ba amma ce kowa imaninsa irin na manzon Allah ne sa sama wannan ba zai kara wa Allah wani abu a mulkinsa ba domin zai zama kaman da mulkin ya tauye ne da kuka irin wannan imanin mulkin ya cika sannan kuma yace da na farkon ku da na karshen ku za su kasance ala afdali kalbi rajulin minku a samu mutumin da yafi kowa fajirci kamar sai duk ta mutane su zama irin su yace to da wannan ba zai tauye masa komai a mulkinsa ba ma na kasa zalika min mulki shai kaga da duk mutane za su kuta shi Allah mulkin sa nan amma kan ka sabanin shugabannin duniya in duka mutane suka lalace su za su musu da'a ba ba su musu da'a ba kuma da zai zama ba su da mulki mulkin su da zai taube na'am kuma assalam na'am